raja'a har da kalmar a nan ne da wayan wayan ba wa kuma ana inda bugu da kalma kuma sai ki والله شريك الكتاب على اثنين الفجر لشعيب مختلف مثال يتصل ولذلك أو تقول ما فيه وقل يتصل ثم تشوف غيره يجوه في بحر الجن أكون كل الجبل يغناه ونقول منكم فاتنا للبيت فإذا أتى من فوقهم أو من فوقهم فاحفظوكم فأنت وجه لكراء وقفوا فتراوة من فوقهم أو من فوقهم فأنت من فوقهم سحاب أقوى تمثل دا دا دماري عليه الكتاب ظلمات على جبور بعض ما فوق بعض والكون إذا أخرج له idan ba da ne a ko ba ma wani abin da yake ba ko ta ba ko ta ba a ko na ne idan da ya fito da ne ba ganta ba. ta ba iya tarjama ta kalma da kalma wannan ayoyi ayoyin da ya ce suna nuna ayyukan kafirai lalatattu ne aikin da duk kafin ce aikin banza ne aikin kafin sun yi ya yi ne wannan ma'anar da yawa sun wannan da

وتتميز كرامات مثل الجديدية تمسك ماتي wanda iska kai mata yawa wato guguwa ba to ka kuma ga guguwa ya kake nan ake nesa da wannan sama da watsewa da sannan yake fi yau min amin da zai ce an ya mata kuma

مثل أن يتنجس من ذكر نمجنة أو أنثى من ذكر أو أنثى ثم وهو مؤمن أما يستثني إلى غير الآن مؤمن menene nagartaccen aiki a yaren alkur'ani da girma nagartaccen aiki a yaren alkur'ani da girma shi wanda ya fi abubuwa guda biyu ko kuma suna wata abubuwa guda uku na farko shi ne me yin shekar da sun yi daga kusa aiki a wani kusa ne me yin shekar da yana da imani ba mu imani aiki za mu da rubuta a yankin al'adi a tsari an nazari a wuta wa kuwa umir to ne biyu da aiki zai zama da gaske shi ne a yi su kuma don Allah in kana mutum ne ke cewa idan sai abin ba don Allah ba to Allah subhanahu wa ta'ala ne aikin ya ta duka Allah ne ko wani ne ya ko da wannan azaba kake ko wani ne ko da shi da kanka kace ni da aikin da ne kike ne kullu ko da ne da da kuma da kike da wanda ba cikin da kuma da gurbin ke an ba cikin da kuma da gurbin ke haka wani mutum ne a fadi a cikin duniya da kan yau ayyana yau da kuma ayyana da kan أنا لكن متوين متميزين قبل قولي مكي الله يتبقى من الله وسلم وكيف تتعلم ذلك عن نبيهم عن صلاة المسلمين أطلق الله عز وجل نور المسلمين والمسلمين يمكن أن يكون شعر بيرا بيقوة وتوصل سنة يسلم عن نبيهم بالبواقين بعد أن يكون الجنة لكن يجب ido ko a da kana da wata aiki ne a wani yana da ba wurin ba ba ka ce wai nan mu Tidak pernah didatangi. Ada yang tahu ini dua orang juga. Semua pun dia ada sesuatu. Tapi cuma ada dua orang juga. Ini ada agar dia pun ada فكانت الموضوع تكراريا التي تتعامل في ومن الا يدرك الله سبحانه وتعالى ألا ينصروا ما آتاهم من الرسول فضله تلك القضية من جعل قوله المسلمين وما نهاكم عنه ذكر يا يلقي فاتقوا كما ذكر في من عمل عملا والذي يعيش دون أن يكون فيه ليس عليه أمرنا والجبار هو منه

zai wani fita ya fara ya ce rayuwa ne daɗi wannan shi zai wani adadin da cikin ba ta da ya hau kuma za mu saka musu a sakamakon su fiye da abin da suke aiki ba to ne tambaye a me ne me ce ce a ya ta kwari ne a ya ta kwari a ranar masu mutane nawa da kuma tsara wajen yanzu wanda ne a ya ta kwari na wani kuma zai samu alaƙa ana shirye da shi ne ya aiki na gari da kuma ya koma saboda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya koma zai raya ta rayuwa da daɗi wasu da ta ah, Allah ya koma eh, da sana'a ranar jiki daga cewa ba ta da tsara kamar duniya amma kuma ta yi wa sana'a ya ta gode wa Allah ta san ita cin wahala ko jin daɗi ba k gangan jiki bane ba abinci ne jin daɗi da shan wahala ba gangan jiki bane a zuciya ne sai da ta da ta zan turawa da zan mutum da wani kila abin da ya samu wata kawo maka nan sai da ta kana da biyan da lafiya da kuma da lafiya a duniya sai da kullum abin ma a duniya da idan mutum da kuma da wani ne a kuma da wani ne a kuma hujja da mutum da komai yadda da ya rasa yau rashin rasa yau kuma ban da yawa yan mutu wani ne saboda karatu da shi ya haƙura amma sai da mutum a cikin wani a rana to ɗaya shi ya samu abin da ya zo wani ba a samu da ya zo da ya zo ne ya zo wani ba yana da in ya fita sai ba ta alheri ita matar ba san za a ta da ake nuna wa makarantar gwamnati ce ake da amma kuma da in ya samu an shi za a ce yi daga nan da da ta amma kira ya Thank you. يشتغلون حياة طيبة معنى حياة طيبة فيه ألا يجيبها ba wani amawar tsotsi da za ka ya ya da ya rika a yawan da yawan kan da da

fiye da tafi da rayuwar inda rayuwar suna ta ga rayuwar da suna wata ko da karun baya ma nan jira sun je kowa zuwa kama ne amma rayuwar lafiya ba su sun ga kaya da suna wata wani wani wani حتى أجده في ولا على الدنيا بنتيجة الجنة إذا كنت تقوم على أكيد الجنة الأمر في أمر الجوة والموالد الجوة على يكون بابا الجوة والمسألة الجوة يا مسألة وكيف إذا أنا إذا كنت في أي مكان وكيف كنت لا يرى كنا كاتب أبو ذي كنا من جنة وكما نكاتب حياتي قليلا وصفر من السياحة باعات الجنة وكما في الحياة كلها هنا تمت حلاوة العمل حلاوة العمل الإسلامي ليه لا ليه ما هو وبالتالي دي جرت اي تقييم انا اي تقييم كده دلوقتي اهو بيوصل هو التقييم مثال انت بتدور الى الجنة هو اجير اطباع من يقول لهم خمسين من الجنة والله أتكلم بيها أن أول ما في من كلمة تعتمد عليه التطاوع هذا ليس السلام هذا يرى ليس كل واحد يقول امر لا تبقى ولا سوى ذلك ان تدون أقيل لم يجدوا يدعون من الشيء يلي لا يوصي أو أقيل بين أما بين الدول أقيل من الشيء إما أن تدر الشيء يسلم إما أن تدر الشيء نفر أو أقيل أما هو أما بقى يقول

amma kulturin mutane aikin maza ya zaka da mu wajen wajen ko ba shi ko ba za a ce cikin ba to ya zai ko a ce ya ne a yadda zai ba zai da mai yi lokacin da yake fara sadaka da cikin lafiya da cikin da ba ko ya fara da ya ta nan da ya ta ko ya ta da ya ta ko ta ta da ya ta Mai kasance kana jin daɗin bayarwa kana tana a yau da kula da ya kasance ka mutu na kawo mu zuwa da kuma shi ne kuma ya tuka yin abubuwan da gana ma mutum yake an taɓa gina tsawa nan da nan sai kowa sallah in ce yake jin daɗin da kuma kira ka da tsawo na ta za ka sallah ta hana wa ta'ala. Ya ce. ibada ta zai ita ka yana da a fa'amar iman ya da na garin iman kan jana garin to irin wannan jin daɗin yana cikin bautawa Allah da kuma ka samu kunci cikin da rabu da kuma ya ya kika kunci cikin da ke tashi kayan da nan kawo ke ta yi maka wani wajen mana da yawa ta da ikon da a cikin kawowa ne irin mutum ya yi maka samu sallah a gani ba da wani da kana da sallah ba ya kuka yi kan ka tambayi da cewa cikin da hamsin ka ba hawa wa cikin da wannan da ya tafa da cikin imani ya samu ya samu halawa ta ya tsani wajen yana da akan ya ke da hayatun tsari ba da aka tsari ne da mutane hayatun bayyana to amma kai a wannan maganar da ba kai a ganin ko ne a cikin rayuwar da mutuwa da wannan hayatun bayyana yawa ita kamar a cikin ranar da ban da da da da da da babu kuma ta ce babu kamar ko wanda da da da da

na halal ya kaza da haram ai inda za ka nuna ne ya wa da kowa shi ne inda ya kowa shi ne amma wani kanan da kana fadin da yawa idan ka ya tsarin da mun da idan da ka dangane da wata da lissafi ke ka ci bayan zuwa ce saboda ka tabbatar zuwa ce a cikin sun an zai zai wato ya kan mutane yawa ba ne da suke su kuna ne a yi ne da wani cikin shi ne duk wannan mutane su ne na ɓangaren ne

ووضعت كفافا في أنا بيقول الناس أول مرة أنا في نظام يا ترى وكل كان الثاني أنا يرضى متأثرين ونسرة ووضعت كفافا إذا هو متأثرين إيه تتوقع نساء الله بما هو أنا يسام التوجات تعبد أن يقول ولكن تعود على ذلك وحولاته ونبذل الأرض mutane da yawa mutane da yawa suna da yankin bari nan sai kalla a kuma hankali suna nan su kwanciya kullum ya sa kuma da wani kuma ya kasa kasa kasa wannan yana nan a wani ورشد كافة وقنعه الله بما أعطاه ونقدر إليه نحية طيبة قد أفلح من أسلم ورشد كافة وقنعه الله بما أعطاه ولا تجد أن يقول إيه؟ إن تتعمل تنسى كان إيمان سواء يبين إيمان ثم ألا يقدر كان لأبن لا تتكلم ألا يبقى وجهة ولا أبن لا تتكلم من إيمانه نولى هذه حرام عشان حرام هو ده ده عبادة طاعة عشان ينفع الله سبحانه وتعالى كما ذكر عليه أما يكفر من الحياة الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي منه حياة طيبة وانجي أجل أجل النبي فسيقوم به إلى مؤمن ألا تلقى ولا يكفر لوالدائه والذي يكون أجره من أحسن أحسن لأهله كل ذلك كانت كثير أمني بإيرتا يقول لهم يستمنا جدا عاد كوي ما قلت أمني وما أسوي يجيب كنت فقط أمني على ما حياة الغريب إلى حياة الغريب إذا تبي على نبا وأنا مجرد أن أتبع أقول حياة الغريبة الدنيا دوبارة الله سبحانه وتعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من بلاء فمن الناس القبور فيقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من أما أن يكون السنة أنا تبرع من يسوع إيه أنا فهولي فهو كما يتعلم هو أنا فهولي ثم على الدنيا تقول فهو سيئك على الجدار هو يسألنا يا ولد الحلال ما حل في يدك والحرام والحرام إذا كان متأكد أن هذا أبوك أبوك يبدأ منك ليه هذا أبوك يبدأ منك ده أبوك يبدأ منك ما لا يبدأ ليه هذا أبوك يبدأ منك لكن لا يتطور بنتيها ولا نستطيع هذا ولا نستطيع هذا كان يؤمنه حتى مدرجة حتى من يقول أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار akwai cewa ya Allah ka hore mana mai kyau a duniya kuma hore mana mai kyau a lahira sannan ka kiyaye mu daga azabar wuta idan ka fa lura wannan daga bangare ne na wanda ke samun cin riba in sun yi aiki a duniya su samu riba a lahira su samu kuwaye da wancan da mai imani mai ikhlasi mai biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to shin kafiri idan yayi aiki zai ci wurin aikinsa a lahira zai ci wurinsa a duniya eh a cikin da muke cikin kafiri ya yi mu ne yin faɗa

يقول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنة Allah baya tare da mai kowane aiki a kai yake yi wa ba bi ha fi duniya za a ba shi wannan abin kirki din a duniya shi abin da wani ke so a kai don koyi za a ba wani aiki yake a kai ne wa ba shi a duk alayyar ko za a jaro a tun a duniya ko wani sakamako da ana yake ba wallahi da mai masu da kai ya san jin da masu da ya wanda ya yanzu Allah ya fitar da wanda sun ƙangi ko wani irin ƙangi da samun da ya ake bi ya ake kwana da bi amma an ka ce wanda ya neman taimako wanda yake da bukata biyan bukata ta san da ta hana shi tana da shi ya ake bi ya ake nan sai ka ji ba daɗin alaƙo sai ka ji ba da yi da alaƙa

وكلهم يقول كذلك هذا هو لكن هم أظن أن ذلك كلمة الله وتحدي على التنبيه ونعيش أكمل وكيف أنا يتواجه مع هذه الدنيا ذهبت أبويا ويصاب عليها في الآخرة ومدى الساعة مصر وزعيك الآخرة أيش الأخير جميل إذا وأما الكافر أما الكافر فيقع بحسناته يأتي يدي فهذا أيش كلمة العلم يعني كلمة تأثير الأبوياء وباتت الدنيا أبوياء حتى إذا أصدى أسلوة مثلا إلى وقال الله في الجواب إذا أصدر الآخر لن تكون هو حتى من الله أخيرا لكن إذا كانت غير الجوابات أيضا أخير لا باتي باتي وأي شيء لا أخير أنا أعرف لا تقول أبوه mu'mini zai ci moriyar a tsayinsa a duniya da lahira kafiri kuma zai ci moriyar a tsayinsa a duniya ya yi kirki a masa wani asiri ya yi kirki a bashi lafiya ya yi kirki ya samu kuɗi ya yi abin kirki ya samu ƙarin albashi a wurin aikinsa samu ci gaba wurin aikinsa samu kaza ya samu kaza ya samu kaza har yanzu zai tambaya ta على أي ما मेरे सभा जनवरी योग्य अवगतवा या योग्य जवाब का निर्णय चाहूँ अवगत जवाब का انتظار الأوقات ذكرت من ذلك الذين يتقون مجموعة من ذلك لا يتقون ما على أنفسهم ذكرت من ذلك سبب من ذلك أما كما ayyukan su da yawa za da ba da da yawa da yawa samun wani abu ne yi wani abu da kuma in lokacin da ya yi

wato ya kasance a hakan ya masa sassauci a zaɓewa aka ya zane sassauci a gare shi a zaɓewa akwai kuma kafin da zai abin siya a duniya a ya masa azaba kina a lahira kamar yadda ka sani abin kirki aljanna ba ɗaya wata ko inda gaba ɗaya mu ne ɗaya suke sai zama zama ne kai ɗaya amma kai da ni da kai ai ba mu ci da wani ba ko muna ba da lalata wa mara muna kuma zai kuma ya kawai kuma ba da yake mura da tsaro ma a mata haɗa yawan kiyama da kila tare da wanda yake kuma da kan magana ko muna kan koyi ko kuma aikin da kai mai amma ko da kamar a daidai a rasa haɗa za ka kuma kafiran sun da tsaye ba ɗaya ba ce ita ba azabar ai ba ɗaya ba ce aljannar darajar ce wuta kuma darajar ce لكن في درجات توزيع كان توزيع سبعة سما قول الله قول الله لأن في درجات نقي وسكين أو الدنيا تلك الدنيا دولة تلك دولة في درجات إذا أنا يتوى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجيبهم المسلمين الذين كفروا وأفلسوا وأعتصموا بالله وحكمت في دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وقبل الله المؤمنين لكن منافقة إلى أثن أثن أثن أثن وقت وقت دنيا أثن أكيد هذا هو الضاد يريد أن يتعلم من الكلام إذا قلت اليوم أكيد أثن وقت منافقة إلى الذين كانوا يؤمنون بالله وأصلح الكتابات أو الإدارة أو الكتابات وأكثر سوء عن الخلاف بينهم لذلك ألا الكون على أولئك مع المسلمين ونسيت الكلام هي سوء السجار المسلمين عن أبي ونس سئل متى تعمل كلمة الاستمرار لم يعطي المؤمن من أساس البيت في يعتمد على أن يقول رسول الله هو رجل أدار الرجل أن يجد رجل فكانت وإن كنت أول قال النار عذابا أو طالب أنت أبو بؤمن يا ولد فقائدا تكون تكون لأننا نتبدأ أولاد في وانا جيل سكوتر وأسوة هل أتكون وجه من أنا لا في وانا جوة أرجع كاية من سؤال عليه الصلاة والسلام هنا والله لن يكون إليك بجرعه حتى يوصل فكرة تراب الأخيرة فوق انت والله الطبيعي يبنيه وكمان نصبت يخذ التراب حتى أن تستطيع على أسمه راني أنا قلنا من أعرف وما ترجع أمر ثلاثين أو ثلاثين كثير بحثه وعامل كل ما يوم على كتاب ومن كثير بفتح أبو طالب كيف لا تجيبه أبو طالب تقول نوزي لو جعلت على السلام shi ya rage ba shi kariya ta kuma shekara arba'in da ke yana cikin abin alfari tabbas na shi ya kuma shekara na ta yi to za ka ga ayyukan da ya gaba aiki ne ta kuma shi mura kare da zana da kyau ake da kuma mura to amma kuma da ya zo rasuwa ya ta haɗu da manzana sallallahu alaihi wasallam ya zo za ka ga Allah ya samu tsarin da kuma su abin jihar sun zo kuma suna ƙoƙarin ne a mutu a kan yadda ba وقال يا عم لا اله الا الله كلمه القران يقول لا اله الا يا بطل كما قلت لا اله الا الله كما تقول لا اله الا الله اسلام جميل الله سبحانه وتعالى كيف تقول لا تجده هو امر yanzu sai ka bar sai ka bar addinin mahaifinka ka bar addinin abdul muttalib da abubuwa ko kuma ya rage gaba ɗaya kowa ma sai abin da ne ana zama mutane ne sai ya kama sanar da a ranar da abin da sai ya wuce kan addinin da abin da ya rage ba na ce yin sun yi mawa da ta ba ta ba انك لا تهدي من احببت كيف بدات الذنب تريد ان تجد ولكن الله يعلم انا سر من المسلمين انا سيد عليهم الله لن يكون كلام عليكم في الله عباس ابن عبد المطلب والنبي يقول ابو طالب كتب بيننا تعالى كما يانا تعالى ما ادريك عن امرك فانه كان يحبك

akan muka amma kuma ruwa ba su zata kuma tana da matsala da su da su da fara kuma wani cewa su sauki yanzu tana ganin ne an fara sa ne ne da su zata alfarwa tare da ba manzo da a ko wani aiki ne ko amma wai sai ayoyin kuma da suka faɗa ba su take da surafin da ta a me suke nufi su kuma wani ayar suna nufin wannan aikin duk wanda ya mutu ba imani duk wanda ya mutu ba imani to dukkan aikin da ya a duniya wannan aikin ba zai ɗauke shi daga ranar da zuwa aljanna ba an gane ba zai kai shi aljanna ba mun abinsa kowa yake da ko da abu ba da ko a cikin kafiran da suka yi kafirci da aiki da kyau akwai da ya mamu da ta ne in za ta ake yi dan ba ba mazala da kuma ba shi kariya da zata ne ne ne ba amma duk da ta ya rasu ya ga Allah haka ne wato aikin alkhairi yakan amfana wa ne shi a duniya kuma yakan amfana ne shi a lahira to haka shi ma aikin sharri ba wannan ne ne ba aikin sharri yakan fito da shi a duniya da lahira yakan fito shi ne a duniya da lahira idan mutum ko koya da imani ne ake kai da wani lokacin ya rasu zaki ita mu zara ce layin misali ne na biyu wa mu'min layin misali ne na biyu wa mu'min layin misali ne na biyu wa mu'min mai san jiya ba zai samu a rayuwa cikin cikakken kurkin imanin haka ne jira ba zai zama lokacin da ba su imanin kare imani a daidai lokacin da zai zama imani zai kwafi da haka kina mai zata ba zai taɓa mutum imani to idan yana da imani ya ce ne ya ce ne ya ce shi ma sai an ne a zama sai an yi ne a zama ba ko da kuma zama ne magana ta tabbas wanda ke magana ma ya zarra ta imani ba zai dawwama a jami'a amma kuma ce ne wata an yi da alama Ko wani mutum an bakwai da ya ce an ka ga aljanna amma idan Allah yana son mutum sosai manzo Allah ce idan arada Allah bi 'abdihi khayra ajjala lahu kowa uqubata fi dunya idan Allah yana son bawa da alkai sai gaggauta masa hukuma a duniya idan sai da ko sai da an jarabe wani irin mutuwa ko da ya taɓa ko ya taɓa da taɓa sai ya gona ba daidai ba a rayuwarsa to na alama Allah ya san ثم البعض أثارت على يده فبس لم يزعب إلى بدأ في الأمنية وكيف يلاقي جميع في الخير ويقول أنا لا تنسى في أن تبدو كأنت عذابا الدنيا تنسى إليه الرجال ربو الشمس أما يجب أن تنسى يكي يتسع بعد الوقت ونستنيه أحسن وإن جاء يقول لك ما يتأكد ina ba ta bayan da ya ko kana ko ne zai amfana a duniya wanda zai amfana a lahira Allah ta mu ne ba mai rasu ne ko ba lafiya ta duniya wa mara mutum aka rabi ne fara ومن كما يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي ذكر تاكل ذكر هي وهي تعمل ابو ابي هي من كان يريد الحياه الدنيا وزيد أن يوحي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون أولئك الذين يدخلون في الآخرة إلا النار وحرق ما سمعوا فيها وظنوا ما سمعوا ألا من كان يريد الحياة الدنيا ولك الدنيا كل يدخل وزيد هذه الكلمة إليهم أعمالهم فيها كانت لهم أيدي تأثيرها وهم فيها لا ينقصون ولا ينقصون أما إن وإن أولئك الذين يدخلون في الآخرة إلا النار فأنت الطول على يديك وحاجر ما تلعب في هذا أمر الكهفي وباطل في الليل يريد أن يكون أعطى الآية التي مكان بحرف الآخرة والذي يجوز عليه جزاء الدنيا ويزيدهم في حرف الكلمة كما تأخذ بالكلمة مكان بحرف الآخرة عفوا والذي يجوز عليه جزاء الآخرة في حرف الآخرة لكنه في حرف مثلين قال متى دليل الجامعة والنتيجة الثالثة ومن كان يريد حرف الدنيا wanda kuma yake neman ya tuka take yake ya tuka a duniya kuma ya gina a rayuwa eh a ya tuka a duniya girbe a duniya نؤتي من ذلك ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نفسه الدنيا أما باش ربو على وهذا الشيء ده الاختياروي ده بداية الهجومية لا يمكن أن في فيه هو هي أماجن أماجن الكتابات كيف الكبار تقريبا على لون كثير عايز من جبه آه، يجزم يعني الله أحسن ما كان يعمل يجزم الله أحسن ما عني ويجيه مصمم أنا جزاك الله أمتي أو جزاك الله أمتي هذا هو التمرين لأهل الثالث هذا نهاية كده أنا علم الجامعية أبو بكر كده الله يكرم ومات أيضا هذا بعد كده كده هنا أمريكية هذا هو المنبر أما كما جوزي ما عليه الثالث وجدت وجدت كيف كيف أو كيف من كيف يجب أن أصبح أجل أن نبرد da kawai shi wani tsaro shi kawai a samun duniya wasu ba su da kawo wai wata a cikin da musulmai da wasu na wasan duniya a kan da zafi da wata kuma sai da ke a duniya kuma sai da ke a rayuwa ko wa ma ke wani labari ko wani kusur ya ga wani haraji a nan da da kasuwan mota da tsayayya kusan da ya

duk wanda ya ce shi duniya kawai yake nuna duniya kawai ke so samu ɗan biyu waɗannan da biyu suna da ilimi da aya ta kuma wata kusa da aliyar mutuwa ala ce mutane ne da ajiyar da عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إذا كنت يحكي على الشيخ على المدينة أبو بكر wasu ne kuma kana ne magana zahiri da ta duniya kawai ke ne to da ke yan duniya kawai sun kace magana zahiri kuma ba na da duniya kawai ke ne to kana duniya ala ta duniya ne mun ne gaggawa ita ce kai kawai duniya ko ala ta ajjalla lahu sai da dogo mata ya dawo kuma wani abin da yake so ina ma da shawo abin da ya gida man da Allah ba abin da ya gida man

ya ya sato ana zanta da kudin yana da kudin shi ko biyar ta kawo a kare da alaikun ya tafi da sunan fadi ko a da kuma da fadi da rigar da da shi ne wani kuma ya samu ya kuma kudin ya fi wani kuma da ya tafiya idan ya kasu da samu ya masa ko ya samu shi ne da na kuma ko ba samu. Dinin da samu ba. ثم جعلنا له جهنم وعزينا له إذا كان منه وتسرقناه فلو مسامة جهنم يصلاها زي جيدا يصلاها كل من يسموه أشهد شنو معنى الزراعة مزقوما yana abin da shi da sura abin wulakantawa amma man arada al-akhirata wanda kuma yake san lahira ba ya tuna yana da gaba bayan sauka a kanar kana wajen wajen yana kwanci ba ya aiki kuma yana wajen yana fata ya hanyar wajen yana wanda ya aiki ko duka da wani wanda ana gidan besa tambayi wani roƙe ni sai sai ya zama ana gidan ne zama da rashin aljanna wanda ana ci aure da rashin yamma biyu a fata da wani kanar tsohon yawon da ya ce zuwa rashin aljanna ni ba da kenan ba ya ya kawai ke ba wanda yi ka taimaka ma a karantar da kai ma ba ka yi gaba da, taimaka ma ma gobe za ka taimaka kai ma kai kewan yi kuma zai yanzu ta yake a man amalin ajiyar wanda yake kan ba so in ala kun yara ba ba aiki ko da kyauta ba shi zama da cewa duniya a neman da su an aiki ba a neman lalila a yi aiki ba kuma a neman su biyu sai kuma yi aiki ba ku zai maru ba ku yalwa عمل الفوق هذا إذا أيضا بلا تجاوز للعلم والذين ذهبوا فيها هذا كما جاء إيه، من الآيات ذلك الشعب والذين ذهبوا فيها يقول لم يجد هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء إيه، ومن أراد الآخرة يكرم الأجر وسعى سعيها لأي يمكن وليتجدد من جنب الأجر وهو مسلم ومن أراد فإنهم من الأجر ولا كان فعلهم مشكورا ونصيحة أي سلم أبو هريرة كلا من هؤلاء وهؤلاء من أعضاء ربك وما كان أعضاء ربك محمورا وأن أنا قاره وأن ما أنا قاره لأن من أنا كنت قامت أبن بيتهما لأن لا يلك ما أنا قاره في السنة إجمالا وأن يأتي أبن بيتهما من أعضاء ربك بكاء وتتقبل منك يقول وما كان أعضاء ربك محمورا تتقبل منك بعض عن ذلك كما تقول يا سؤال والذي والذي تتعبد أعمالهم أيضا كسراب كما استوى والمياه بقيعة أفقه يحسبه الظمآن ماء والجليل الوائد يتجوال حتى إذا جاءه حتى يقول جيدي إليك يتجوى بكيف لم يجوه شيئا إذا جاء شيء باب بطيء باب قوي da bai aikata wani da ya mata alkhairi a kan ce "Gana aiki kayan zuwa kayan zuwa sai ranar ce ba sai ka ne na tare da wani kafin to da an tsaya iya zama da sauki to wani ne kuma sai wanda ya mata hannu wani gona ya ce ba sai kuma kayan ya kuma da kai nan ba ya ga ce ba ya kuma ko ba da ya ga ya ba ta mu ko ba ka ka da yi duk da aiki na ji na ba ku ko ko ba duk da an yi asara kuma kan da kuma ne za ka haya in sai ba wanda ya ka haya yau da kaza kuma ne ya ce sai ka ga shi ne san da kuma kan da hatta idza ja'ahu hatta da zai da yake da kuma ne ke lalle su sai an sai da samu kuma ko wanda

Allah yana shahalala amma ba ya shalewa ba ya mazawa shahalala ya ke yi ina ba da yin kundin kwani hatta iza a kwada bulan yin ina ba da mazawa ce yana yi wa azani mai shahalala ko shi ne da saba za a yi jirgin ya fi jirgin kawo amma ba su yake tsara kai lafiya da kwani da wani kuma yau da alamar shari'a ne suke ba da shari'a har sai lokacin da ya kama shi kamun da ba zai iya kwancewa ba al-mazala karanta wa kadalika aqdu rabbika idza aqama al-qura wa huwa zalim sai ya gunta da ta da da'awar ko Allah kuma da Allah ya ce ba sai sai ayat amma da kama shi da mutum Allah ya والله سريع الحساب ما سوى بالدواء ناري لا تكون شيء بشيء في مكانه da ina azaba ta kere ina sakamako ne kere ka ko ne wallahi kare ki ta misali yana zuwa sai ya kuma cikin gawa na ne kamar yau kamar yau ne da ne ko Allah ta auka kuma ma ce ko ko wani wani kamar ku wani ne daban daban shi ma alilun zihin a cikin wani kogi ne na tsakiyar ne ba na cikin kogi ne na tsakiyar ne ada satu penjuru kok macam ini kan Islam ini ada dua nama sebab kita pernah guru mati di bahar muzin yang tahu muzin minggu ini muzin minggu ini sahab hari ini tuan dengan ayu dosa dia jadi ekstra ekstra macam ini kerana semua jaga jaga jaga pun

da wannan sun an ce an ka kuma mace wanda ta ce a zuwa boka ba duhu ne wani kan ne ke cikin shi ba a Buat sekarang di hati sekarang di kerja kerja untuk kerja. Kita sudah lupa. Perkara itu pun, pos semua. Ada yang sedoi juga. Ketika iman, bahkan apa yang ada Allah Taala. Kalau tak ada pun iman. Jadi mungkin anak di India, anak di Amerika juga ada orang tua. Tadi yang kita mahu berikan. Quem é que quer ser o que eu quero aí? A mãe não sabe muito. E a minha, que é quem canta, pode ser que vai na frente, que é tudo uma de manhã. Ela fala, que é muito, mas eu não vou te dar o ar, vou falar, vou assistir no meu. Então, eu fico até lá, aqui é que vai na frente. Vou, aí eu vou. الذين امنوا وعملوا الصالحات بما يموت اي تبدل بما بدلوا حرام to idan ya kasance ka yi sako wannan duhu ne su ne to bayan da sun kaji an ce a cikin mummunai wani ya yi da na sai mutum ya yi ko kika da wata kuma abu da ya rasu da yake wani wani ba saboda wannan abin ba aikin imani aiki ba na zarko إذا ما دخلت في إيمان بأي ملوك الكافر بأي ملوك ولا ما لم يكن ملوك إذا كنت خلالنا في أنقورهم الملك ظلمات بعضها فوق بعض ظلم والكون إذا أخرج يده لن يفتد عن نوسعك لن يكن يراها وقد وجدت سبيل الجنة وقد يجعل الله له نورا ثم لأن الله سبحانه وتعالى Yawa, shi mai ya ake da hiyar da shi ko? A kuma ta abubuwa da ta mutu mara da ta zaɓo. اللي يقدر يدخل الرياضة ده ها يقول فيها كسب يكسبه أو ينوب فيها صبر وإن قال سلم سلم وإن أجر عجل الشوق وكلنا نقول حتى لو كان دولة أو من مقام ولا دولة دولة كتير يا الله تعالى كم كتير كتير نصاب نور على نور نصاب وتبات نور على نور الله بتاعك لا يوم ثمنوه مثل ما ثمنوه نور كثير في أنوار يا الله بيتكم بلاي الله يا إيمانا بيتكم الخير الله قام جاملة بيتكم الله بتاعك بس أحيدا لا يوجد مشكلة يبكي الله يا إيمانا وقد وهذا أحسن من وصل على فراسنا بها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك